yayin da rundunar sojan Najeriya sama ta fidda wata sanarwa na cewa jirgin saman sojan da ya bace tun ranar Laraba mai yiwa ya samu hatsari ne a yayin da yake gudanar da ayyukansa jirgin sojan saman da yana dauke ne da jami'an sojojin guda biyu wanda dukkaninsu direbobin jirgi ne wanda da Fly Lieutenant John Abolarinwa da Fly Lieutenant Abeko Chapele wanda aka ce sun bace ba san inda suke ba yan awanni dai da fidda wannan sanarwa sai mayakan Boko Haram suka fidda wani bidiyo mai tsawon minti bakwai da rabi wanda ke nuni da cewa su suka kaɗo wannan jirgin saman har ma suka nuna yadda jirgin ke ci da wuta. Kamar yadda kuke gani dai wannan shi ne direban jirgin ku wanda kuka turo shi ya zo ya da bayan Allah. Ga abin da Allah ya da shi daga sama ya faɗo. Wannan in ba ku tura ba gaba ɗaya zai zama makomanku wannan shi ne insha Allah. ونقسم wannan sanarwa dai da mayakan boko haram din suka fidda ta hanyoyin da suka saba aiki sako na nuni da cewa wannan hari na jirgin sama irin wannan babban al'amari ne ganin cewa wannan babban jirgin yaƙi ne da ake kira alfajet kuma na ɗaya daga cikin jirage da ake ji da su a wannan yanki yanzu da al'umma sun baje kunne su jinin sarwan da gwamnatin tarayyar da ta fitar na batun da mayakan boko haram suka fidda na cewa su ga kaɗo wannan jirgi har ma da nuna hoton bidiyo haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.